This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60. mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. As far as the Constitution allows me, I will try to ensure that there is responsible and accountable governance at all levels of government in the country. For I will not have kept my own trust with the Nigerian people if I Muhammadu Buhari yake cewa zan yi aiki da irin iko da tsarin mulki ya bani wajen tabbatar da cewa akwai gwamnatoci na gari masu riƙe amana ko wani rukuni a duk fadin ƙasar nan. Muna kuma da rahoto kan wani taro da wata ƙungiya mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi a Abuja. Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya. Sannan ku saurari irin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi, mu ba ku fili ku bayyana ra'ayi a filin ra'ayi daga bakin mai shi. masu aure assalamu alaikum ƙungiyar boko haram ta kai hari garin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno inda ake sa ran ya zama sabuwar rundunar sojojin najeriya da za ta yaki ƙungiyar har sai ta ga bayanta rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ta tsaya daga nesa tana cilla rokoki a jiya talata amma sai dai bata iya gitta cikin birnin na maiduguri ba sai dai kuma ɗan kunar bakin wake ya tada bom a kasuwar shanu a cikin birnin wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane ashirin sun yi hasarar rayukansu sakamakon wannan bom ɗin shugaban najeriya shugaban muhammadu buhari ya bai wa rundunar sojojin kasar umarnin cewa su mayar da hedkwatan su maiduguri inda can ne matattaran kungiyar ta boko haram harin na jiya dai shine hari na uku tun lokacin da shugaban muhammadu buhari ya zama shugaban kasar najeriya masu aikin ceto a ƙasar china suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ceto mutanen da jirgi ya nutse da su cikin kogin yanzu sakamakon guguwa mai karfin gaske da ta taso lokacin suna cikin ruwa kamfanin dillancin labarai na kasar eh, wadda ake kira zinhuwa ya ruwaito cewa mutane goma sha hudu ne aka samu cetowa kana an samu gawar mutane bakwai yayin da mutane sama da 430 kuma ba a san inda suke ba rahotannin sun bayyana cewa akalla mutane dubu uku da jirage 48 ne ke aikin ceto jirgin ruwan mai suna eastern star ya kife ne ranar litinin da yamma sa'ilin da ya karo da matsananciyar guguwa direban jirgin da injiniyan sa waɗanda suka wato suka tsira a yanzu haka suna hannu kuma suna amsa tambayoyi daga jami'an 'yan sanda masu aikin ceto na ci gaba da aikinsu musamman cikin babban ɗakin jirgin inda ake tuman nan ne yawancin mutanen suka makale manyan jami'an ƙasa amurka sun tabbatar cewa sun gana da wakilan 'yan tawayen huti waɗanda suka mamaye yemen a satin ta shige kuma an yi wannan ganawar ce a oman jaridar wall street journal ta ruwaito jiya talata cewa 'yan tawayen hutu sun samu tattaunawa da mataimakiyar sakataren harkokin waje ann peterson tsohuwar jakada ta tafi saudi arabia da oman domin tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki akan rikicin siyasar yemen domin sasantawa ta ce za su yi amfani da wannan tattaunawar domin ƙara jaddada manufarsu ta ce shawo kan matsalar yemen abu ne da ke bukatar aiwatar da shi a siyasance don haka kowa da kowa har da 'yan kungiyar ta huti ya kamata su kasance cikin wannan taron wanda majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta wannan taron dai shine irinsa na farko tsakanin jami'an amurka da 'yan huti waɗanda suka kwace min, da da fatattakan shugaba abdurrabu mansur hadi yanzu haka dai shugaba barack obama ya sanya dokar nan da ta wato da ta ba da damar tattara bayanan kiran wayar salula da aka yi a kasar wadda kuma za ta hana 'yan ta'adda kaiwa ko kuma kawa kasar hari kotu wato haka nan kuma uh, mr obama ya ce dokar za ta kare kowa da kowa kan wato kana ta inganta matakan tsaro na ƙasa. tun farko dai yan majalisar dattijai sun jefa kuri'a kan wannan kuduri inda wakilai 67 masu rinjaye suka kada kuri'a na amincewa 32 kuma suka ki dama dai majalisar wakilai ta amince da wannan kuduri karkashin wannan sabuwar dokar kamfanonin sadarwa na tarho da hukumar leƙin asirin amurka na ƙasa za su tattara bayanan wayar tarho da amurkawa suka yi kana masu bincike na ƙasa za su buƙaci umarnin kotu domin su binciki bayanan da suka tattara daga wannan kiraye-kiraye musamman kan waɗanda ake tuhuma suna da alaƙa da ayyukan ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an cire mukaddashin daraktan tsaro na hukumar jiragen saman amurka bayan da aka gano cewa wani ya samu shiga tashin jirgi da wasu abubuwan fashewa ba tare da jami'an tsaro sun gane ba kusan har so 67 daga cikin 70 shugaban hukumar tsaro na cikin gida chief jeff jason ya ce ya sake wa shugaban tashar jirgin wato melvin carway wurin aiki kana ya naɗa na wucin gadi sai dai jay jackson bai bayyana abin da binciken wannan abubuwan fashewa suka nuna ba sai dai ya ce bai ɗauki wannan batu da wasa ba kafan yada labarai na abc ya ce an sha samun sakaci daga jami'an tsaro a tashoshin jiragen amurka inda da yawan jama'a ke hada-hada mutane hudu ne suka mutu sakamakon hadarin wani jirgi mai saukar ungulu da ya fado a arewa maso gabashin nepal labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka VOA. To madalla kamar yadda muka yi muku alkawari cikin shirin safe ga kaɗan daga cikin kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan rukunonin gwamnati da suka haɗa da ƙananan hukumomi a jawabin da ya yi bayan rantsuwar kama aiki ranar Juma'a da ta gabata. relations between Abuja and the states have to be clarified if we are to serve the country better. Constitutionally, there are limits to powers of each of the three A wani bangare kuma akwai buƙatar a fayyace dangantaka tsakanin Abuja da jihohi idan har za mu bauta a jama'a sosai. Tsarin mulki ya iyaka ga kowane rukuni cikin matakan gwamnatin nan uku. amma wannan ba yana nufin gwamnatin tarayya za ta naɗe hannu ta rufe idanunta kan abubuwa da suke faruwa a jihohi da kananan hukumomi ba musamman kan asusun haɗin gwiwa tsakanin jihohi da kananan hukumomi ko da shike gwamnatin tarayya ba za ta yi katsa landan don sanin dalla-dalla kan yadda ake tafiyar da asusun ba duk da haka ba za ta tabbatar da cewa an daina ƙazamin cin hanci da rashawa da ake yi a can zan yi aiki da irin iko da tsarin mulki ya bani wajen tabbatar da cewa akwai gwamnatoci na gari masu riƙe amana a kowane rukuni a duk faɗin ƙasar nan domin ba zai yiwu a ce na riƙe amanar da ƴan ƙasa suka bani yayin da na ƙyale waɗansu a zamanin mulki na suka kasa sauƙi nauyi da aka aza musu ba Hakanan a jiya talata wata kungiya mai igirarin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira Anti-Corruption League ta shirya wani taro da zammar ƙara jawo hankali ga al'umma kan illar da cin hanci da rashawa take yi wa ƙasa kamar Najeriya. Shugaban ƙungiyar Abdullahi Aliyu Katsina ya yi wa Hassan Maina Kaina ƙarin bayani. matsalar cin hanci da rashawa abubuwa ne da kullum muke kuka da shi kuma abubuwan da mu muka yi amfani da su wajen isar da irin wannan sakonnin ta discouraging harkar cin hanci a Najeriya shine ta nuna irin matsala da cin hanci da rashawa ke da shi yanzu da ka lura a wajen taron akwai ɗan butun butumi da muka kawo wanda manyan baki aka bar su kananan duwatsu suka jihe shi wannan jiho da aka yi na corruption ne aka jihe an kashe shi daga Najeriya kuma muna da wannan yakinin da izinin Allah cikin yan kwanaki kaɗan zuwa watanni masu zuwa za a fara ganin canji amma ba kamar da mutane ke tunani ba saboda bukatun 'yan ƙasa sun yi yawa saboda komi na Najeriya ya lalace. Haruna Muhammad Nabayi kwararre ne kan fannin ilimi da ke gwagwalada da anan Abuja ya ce cin hanci da rashawa shi wa Najeriya tarnaki kuma ke neman ma hana ta numfasawa. Duniya ma ta san halin da Najeriya take ciki. So illolin cin hanci a halin da muke ciki a Najeriya shine Najeriya kamata yayi a halin da take ciki arzikin da Allah ya mata tana iya daga cikin kasashe kalilan a duniya da Allah ya azurta in ba don cin hanci da ya mamaye kasar nan ya mamaye yan najeriya ba to da najeriya tana iya daga cikin kasashe kalilan da za su kasance ana alfahari da su yanzu a duniya mai mana buni sakataren jam'iyyar apc na mulkin najeriya ya ga min cewar sace-sacen dukiyar al'umma ba wani boyen al'amari bane a nan najeriya kowa ya san halin da kasan yake ciki kuɗin ƙasa an sace ainihin kafofin samun kuɗin ƙasa babbanta man fetur farashi ya faɗi a kasuwar duniya sannan kuma ainihin ita gwamnatin pdp shekara goma sha shida da suka yi ba abin da suka yi saboda su haɓaka harkar noma ba abin da suka yi saboda su haɓaka harkokin ma'adanai na ƙasa wannan ƙasa Allah albarkaci ƙasan nan da al'umma masu hazaƙa da kuma ainihin arzikin ƙasa amma wannan arziki yadda za a yi amfani da shi ta amfani 'yan ƙasan shine abin da aka rasa kuma wannan kowa ya san rashin shugabanci na gari ne. Mai mana buni kenan sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Masu haro kamun mu kawo muku shirinmu na gaba sai a shakata da wannan fefe na Ali Dan Saraki. Idan ana da raye da uwa ake in ana maganar wanda doke yanzu karfe uku da minti goma sha biyu da rabi sashin hausa na murar amurka uku ya sauraro ga ibrahim alfa ahmed da maimaita shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum yau wannan fili namu na ciki da gaskiya zai waiwayi batun wani fili ne ko filaye waɗanda hukumar tsaron cikin gida ta najeriya ko 'yan sandan farkaya wato sss ta karɓa domin yin makarantar koyon harbe-harbe ma 'ya'yanta a jihar Bauchi. To amma kuma ake samun takaddama da wasu abubuwa kamar na almundahana a wajen biyan su. Wannan batu dai yanzu ya haɗa har da lauyoyi kuma har an kai shi a gaban kotu. To amma za mu bi sawunsa tun daga asali domin ku ji matsayin kowane ɓangare. Ɗaya daga cikin waɗanda aka karɓi filayen nasu kuma mai magana da 'yan waɗanda suka ce ana nema cushe su shine Buhari Ibrahim Bello, wanda ya ce da farko an so su sanya hannu kan takarda su karɓi kuɗin da ba su san ko nawa ba ne domin wai an ce musu sirrin gwamnati ne a cewarsa lokacin da suka tunkari tsohon kwamishinan ƙasa na jihar Bauchi Ibrahim Aminu Yashi da babban sakataren ma'aikatar Abubakar Kanifago fago. da Darekta Ahmed Zakari kafin lemo da kuma shugaban sashen auna darajar filaye na ma'aikatar Ahmed Aliyu a ruwa. Shi Buhari da sauran abokansa su ne suka mallaki fiye da rabin filayen da ake magana a kai, yayin da wata matar da ta karkasa filayenta ta saida a wurin aka ce tana da kimanin kashi arba'in da wani abu na filaye. Gwamnati ta saka darajar filayen kan kuɗi naira miliyan talatin da ɗaya. Daga bisani Buhari Ibrahim Bello ya yi zargin cewa bayan sun samo lauya sai suka fahimci cewar naira miliyan biyu da wani abu kawai aka yi niyyar a biya su duk da cewa su ne suke da fiye da rabin filaye ma'ana saura naira miliyan 28 da wani abu da ya rage za a ba ita matar da ta mallaki ƙasa da rabin filayen kenan ko kuma dai ana nufin cewa darajar filayenta sun ninka nasu har sau goma. za mu ji daga kowane bangare na wannan batu to amma bari mu faro da shi buhari ɗaya daga cikin waɗanda suka ce ana neman a yi musu rashin adalci rashin adalcin da suka mun shine akwai fili namu wadda muka saya don amfanin kanmu ni da abokaina alhaji rabiu abdulkarim baban godi da shamaki abubakar akwai malam sale musa wanda shi sare nasa ya yi ma a kusa da wajen training na sss wanda sss suka zo suka ce za su auna wurin su saka shi a wurin training ɗinsu saboda ba sa so mutane su rika matsansu kuma aka ɗauko bauchi state ministry of land and sobe suka auna wannan wuri ɗin tare da mutanen local gamman da mutanen masarauta duka mun haɗu a rannan aka yi wannan au tsawon shekara biyu da ya wuce to su wayannan mutane da kace ma'aikatan filaye na jiha sun me suka ce sun ce filin ba naku ba ne wato sun yadda fili namu ne kuma sun zo an auna da su bayan an auna da su sun ce ba su rubuta wa gwamnati su gaya mata yanayin kudin kasanmu da bishiyoyi da suka irga kuma abinda gwamnati ta cire za su biya mu to shiru-shiru da muka gaba a biya mu ba ko mutanen ss suna gaya mana cewa za su kewaye wuri don tun da mu muke noma wurin muna mu'amala da masu gadin su muna ganin su kenan suka sanar da mu cewa lallai bana an ce su sanar da mu kar mu noma wurin nan to ganin haka sai muka yi kwamba muka ɗebi lauyoyinmu muka tafi wajen shi darakta na sss kenan na land school na bauchi a nan awala a ofis dinsa. so da muka je muka zauna da shi cewa an auna wurinmu kuma shuru-shuru ba a ba mu kuɗi ba kuma ga abin da ake gaya mana sai ce already gwamnati ta yi afurubin shi abin da ya kaddara an biya sai ya karanta mana abin da gwamnati ta yi afurubin shi ne 31 million 935,000 something da 'yan wasu abu a kai ban rike su ba ya ce shi ya kaddara an biya don approval din ya fito tun 2013 ne november don haka shi ya sa kawai yanzu suna jiran dan kwangila ne in an ba su oda daga abuja za su kewaye wuri su mutanen sss din ne suka biya wannan kuɗi mutanen sss sun gaya mana ba su suka biya ba bauchi state gamman ne ta biya amma tun da mu 'yan gari ne mu je mu yi follow up mu bi inda kudin mu yake ta biya akan a biya ku kudin filin ku wato diya kenan na wannan eh, filin eh ta biya ne a biya mu kudin diyan filayen mu na wannan wuri to an biya ku ba a ba mu ko naira ɗaya ba abin da yake faruwa bara a watan august sai aka zo ana ta sauke block bayan mun yi shuke-shuke a wurin ana sauke block da yashi da garabul alaman za a kewaye wurin da muka zo muka taru a wurin akan kewayewa da abokan kasuwanmu har wata daga cikinmu ta buga a jarida sai aka gaya mana cewa bauchi state gamman ne za su biya ranar da muka dawo na ƙarshe rannan ne muke jin labari ta bakin wasu cewa wai an ce mu je mu karbi kuɗinmu sai muka ce wannan ba labari ne da da a yi shi wato sako na baki ba tunda harka ce da gwamnati kuma tunda aka auna gunnan ko a bai shiga tsakaninmu da wasu mutane ko a ce a ɗauki hotonmu ko a kawo wani takarda mu sa hannu ba a yi ba muka ce ya kamata a bamu a rubuce mu ba za mu yi ta aiki da su da ka ba to daga nan ni na ba da shawari na ce to tunda mu ɗin nan 'yan ƙasa ne kuma ya kamata mu riƙe kiyaye dokokin ƙasa sai muka je muka samu lauyan mu as legal advisor muka gaya masa ya ce mana e ya kamata mu rubuta mu san nawa ne hektan wajenmu da aka ɗauka kuma nawa ne za a biya mu to daga rubuta wannan leta da muka yi shine yanzu na zo da kwafin letan ga shi nan da aka kai musu kawai sai suka tsargu shine suka rubuto leta da suka rubuta leta sai suka ba da sarki zuwa suka rubuta leta su Bauchi State Ministry of Land shine leta hedin na kan faifan signing din kuma Ahmad Aliyu ne head of valuation for honorable commissioner shi ya rubuto letan sai ya nemi sarkin firo ya bashi ya ce ya neme mu ya bamu sarkin firo ya yi mun waya ya ce ministry of land sun ce ya neme mu ya kai mu na zo na samu sarkin firo ya fito a land saboda ya jira ba mu zo da wuri ba sai ke ce dama ba wani abu ba ne leta ne na maganan karban kudinku sai na karbi namu to da muka je muka bude muka gani sai muka ga babu wani amount da ke nunawa cewa wannan fili kaza ne ko kuma hekta kaza aka ɗiba mun nemi su gaya mana sun ce asirin gwamnati ne ba a tone asirin gwamnati to shine sai muka dakata muka bar su da haka muka ce mu ba za mu karbi cek a ambulan mu yi sainin ba mu san me ake ciki ba to daga wannan ne sai suka kira compress meeting a meeting din akwai mai gunduman yali wanda ya wakilci hakimi akwai mai gunduman firo akwai sarkin firo da shauransu akwai solicitor general na ministry of justice da kuma cabinet na bauchi state ministry of land and sobe to da aka je mitin ni ɗaya na samu halartar mitin saboda mitin ɗin kawai a waya suke kiran mu su ce ku zo ministry za a yi kaza to tun da mu ne mu kuma ya kamata mu je don ya fita to da muka je aka yi ta bayanai na ɗauko bayanin yadda zan yi kowa ya je ya fahimta shi fama na sakatare sai ya dakatar da ni yake cewa duk nan an girme maka a haife amma ka zo kai ne bakinka ce ce ya fi na kowa sai da aka yi maganganu shi solicitor general ya ce a tun da haƙƙinsa ne a ba shi dama ya faɗi abin da yake ransa ko abin da ya sani don a yi treating case ɗin to tun daga wannan rana da aka yi mitin ɗin ba su sake neman mu ba sai sati da ta zagoran juma'a da suka neme mu sai ba su neme mu tare da solicitor general ba sai suka ɗauko wani private lawyer a eh, barista dalbadal shine ya zo aka yi ta maganganu dai irin ana nuna cewa mu 'yan ta'adda ne muna so mu tada kayan baya wato za mu kawo cikas a al'amarin ƙasa ko kuma tada hankali a gari wa gwamnati muka nuna mu ba haka ba ne wanda akwai ɗaya daga cikin mutanen ss deputy director land school wani something jafar ya je wurin miƙewa ya yi ya ce this yaro he is terrorist ya kamata a kama shi wannan maganganu a ah, takardar farko da kuka kisa hannu sun fi gaya muku ga kuɗin da yake da su biya ku ne ni ne da na matsa sai suka ce da su biya mu 100% ne na kudin mu don gwamnati kenan 100% din 100% na kudin mu a hekta goma da digo ɗari bakwai da tamanin da biyu cikin hekta goma sha takwas da wasu ɗuggai mu muna da hekta goma da ɗigo ɗari bakwai da wani abu 100% abin da za su bamu shine less than 3 million saboda mu masu hekta takwas da su bamu 2.6 million suka ce sauran kuma da suka haɗa muka yi calculation bai cika ta kuɗin da zai kai ma kuɗin ya zama miliyan uku ba abin da yake a baya based on abin da muka samu na report ɗin da gwamnati ta yi approving a biya mu sai muka ga almost 29 miliyan ne za a karkata shi akan hekta takwas da kaɗan don haka shine ba mu gamsu da adalcin da suka mana ba kuma suka nuna cewa da gwamnati muke jayayya to babu hari ibrahim bello ne kaɗai magana kan wannan batu na filayen ba kamar yadda muka ce idan allah ya kai mashiri na gaba za mu ji ta bakin saura kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu yi kokarin ji daga kowane bangare na wannan batun ibrahim alfa ahmed daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. To madalla ga Mustapha Nasiru ba tsari da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a wannan mako. Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar leadership da kuma babban labarin ta da ke nuna cewa Shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari bai fara aiki a ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasa ba, jaridar ta leadership ta ci a maimakon hakan. Alhaji Muhammadu Buhari ya fara aiki ne a hedikwatar tsaron Najeriya da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja, amma jaridar ta ce ɗaya daga cikin masu taimakawa Buharin akan harkokin labarai Alhaji Garba Shehu. Ya ce gyare-gyaren da ba a kammala ba a fadar shugaban ƙasar shine dalilin da ya sa alhaji muhammadu buhari bai shiga ofishin nasa ba to amma a ɗaya gefen jaridar ta leadership ta ce a jiya talata shugaban ƙasa alhaji muhammadu buhari ya yi wata ganawa da manyan jami'an tsaron ƙasar jaridar ta ce wata majiyar da ta samu daga ɓangaren sojojin na nuna cewa mai yiwa a ganawar a tura wasu manyan jami'an sojoji yin ritaya A nata gefen jaridar Daily Trust ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da shirin ziyarar aiki da shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari zai kai a ƙasashen Nijar da kuma ƙasar Chadi a ranar Laraban nan. Jaridar ta ce bayanan da ta samu ya nuna cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kai ziyara a jamhuriyar Nijar a ranar Laraban nan, sannan gobe Alhamis ya wuce ƙasar Chadi. Ziyarar dai na da nasaba da matsalar harkokin tsaro. A gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugo labarin da ke nuna cewa hukumar yaƙi da masu barnata dukiyar ƙasa efcc ta kama tsohon gwamnan jihar adamawa murtala inyako bayanan da jaridar ta tattaro dai ya nuna cewa ya sha tambayoyi daga hannun hukumar ta efcc game da wasu zarge-zarge da suka shafi aikata ayyukan da ba daidai ba da kuma wasu da suka shafi yin wasa da ofishinsa na gwamna sannan da yin kwana da wasu makudan kuɗaɗe. A ƙarshe dai da jaridar Dezal Herald da ke fitowa mako-mako za mu kammala shirin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Wadda ita ma ta yi ɗaya daga cikin labaranta da batun zargin ɓacewar kuɗaɗen. Jaridar ta Dezal Herald dai ta ba da labarin cewa ana zargin tsohon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya kuma shugaban hukumar kula da harkokin 'yan sandan Mr. Mike Okiro da batar da wasu kuɗaɗe har naira miliyan 275 a lokacin gudanar da babban zaben Najeriya da aka gudanar a cikin wannan shekara ta 2015. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha karfe 3 da minti 26 sashen Hausa na murya Amurka ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malamai dorin jihar Jigawa. da farko dai ina so na miƙa ta'aziyya ta ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar waɗannan tashin bamabamai a kasuwar shanu ta garin maiduguri su kuma mutanen da suke dasa waɗannan bamabamai a arewacin najeriya to ina so zan yi nasiha gare su su sani fa duniya ba gida ba ce kuma abin da ka shuka shi za ka je ka girba mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamai dorin jihar jigawa to madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da mutane hudu suka mutu sakamakon haɗin wani jirgi mai saukar ungulu da ya faɗo a arewa maso gabashin nepal hadarin wanda ya faru jiya talata yana dauke da tawagar likitocin nan ne masu aikin jin kai da ake kira doctors without border an samu gawarwakin mutane hudu waɗanda uku daga cikinsu maza ne da mace guda 'yan sanda sun kai gawarwakin a kathmandu fadar gwamnatin kasar gwamnati da kungiyoyin jin kai suna amfani da jirage masu saukar ungulu ne domin kai kayayyakin jin kai a wasu sassan kasar musamman wuraren da suke da manyan tsaunuka ko kuma basu da hanyoyin mota da za a iya kai kayayyakin jin kai hadarin girgizan kasa mai nauyin maki 7.8 wanda ya daidaita kasar a ranar 25 ga watan afrilu ya yi dalilin mutuwar mutane 8,000 kana ya bar sama da miliyan biyu cikin matsanancin bukatar abinci maka da matsugunni ƙungiyar boko haram ta kai hari a garin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno inda ake sa ran ya zama sabuwar hedkwatan rundunar sojojin najeriya da za ta yaƙi ƙungiyar har sai ta ga bayanta rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta tsaya daga nesa tana cillo rokoki a jiya talata amma dai bata iya gitta cikin birnin maidugurin ba sai dai kuma wani dan kunar bakin wake ya tada bom a kasuwar shanu a cikin birnin na maiduguri wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane ashirin sun yi hasarar rayukansu sakamakon wannan bom din. to madalla gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Garadanci yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da hero Hiro Dodo ne da kula da kan gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles House da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.